su lafiya Allah ta sa mu rabu da iyayen mu lafiya da rahmanka ya kai mafi rahama masu rahama ya Allah ka shirya da muka shirya da yayanmu Allah ka sa ƴaƴanmu ku zama sanyin ido a gare mu ya Allah kar ka ba mu dan da zai zama ciwon ido a gare mu ya Allah fitintunan zamani ka tsara zuri'ar mu ka tsara zuri'ar mu daga shaye-shaye da face-face da ɗauke-ɗauke da neman mata da luwaɗi da zinace-zinace da neman magana da duk wani abu da zai fuka addini ya Allah ka tsara zuri'ar mu ya Allah ka buɗe zukatan yayan mu da ainihin matanmu, ka buɗe zuciyarsu, ka buɗe kwakwalwarsu, ka fahimtar da su Alkur'ani. ka fahimtar da su kunna ka sa su zama masu taimakon ya Allah ka sa ƴaƴan mu su girmama mu ya Allah kar ka ba mu dan mu da zai wulakanta mu nauyin da ka daura mana ka ba mu iko mu sauke ya Allah kar ka bar dan mu bai zuwa makaranta ya Allah kar ka bar wani dan mu baya sallah ya Allah kar ka bar wani dan mu da kazanta duk abin da ake mai ƴaƴa Allah ka ba mu iko mu yi musu duk abin da ƴaƴa za su yi ma iyaye Allah ka sa su yi mana Allah ka ba su abokai na gari ka haɗa su da ƙawaye na gari idan sun yi aure ka aurar da mazan da mataye na gari matan ka ba su mazaje na gari dan rahama ya kai mafi rahama masu rahama ya Allah ka sanya matan mu su zama masu biyayya a gare mu ya Allah ka sa mu zama masu adalci akan matan mu duk nauyin da ka daura mana a iyalin mu ka ba mu ikon sauki Allah kar kar ka bar mu babu babu sutura ko ba abinci ko lafi ko ba lafiya ko ba wani ilimi duk wani hidima da aka daura mana akan iyalan mu ka ba mu ikon mu sauke shi da rahmaka ya kai mafi rahama masu rahama ya Allah ka saka malaman mu da alkhairi Allah ka biya ku da gidan aljanna duk wanda ya karantar da mu addini ko ilimin zamani Allah ka biya shi da gidan aljanna ka saka mu malaman mu na firamare ka saka mu malaman mu na sakandare ka saka mu malaman mu na jami'o'i Allah ka yi tukunci da gidan aljanna ga malaman Islamiya. Allah ka yi tukunci da gidan aljanna ga malaman hajja ya Allah ka taimake mu ka taimaki yan agajin mu ya Allah ka tsara mutuncin yan agaji ka buɗa musu arziki ka buɗa musu yalwa ka ba su zuri'a kwaye ba albarkaci rayuwarsu duk abin da suke yi na addini ka karɓe shi hannu biyu ya Allah ka taimake mu ka taimake yan social media duk masu taimaka mana a wajen yada addu'a da yada karatu da yada darussa Allah ka rufa musu asiri Ka albarkaci rayuwarsu ka sa su gama da duniya lafiya Allah ka biya limamanmu da aljanna ka biya mu da aljanna ka biya aron معلوم مدع الجنة تبيا ما تصير مدع الجنة ما لم تبيتو دنا هديتي تبيا مدع الجنة جمي قيمة الدين يا الله كتيمة كيش لا رحمة يا كيمة في رحمة ما سرامة يا الله دام منذ ما صلى جم كمني دقن زنبي كذا فرسا منا يا الله كيا في منا يا الله كتكلم لي إلى رحمة يا الله كتكلم لي إلى رحمة يا الله كتكلم لي إلى رحمة يا الله كيجدهم ya Allah ka yadda da mu ya Allah ka yadda da mu ka shiga cikin al'amuran ya Allah karkaban mu da dubaran karkaban mu da hikimar karkaban mu da wayan mu karkaban mu da barazanan mu karkaban mu da zara idan komai namu ka samu mu shi albarka ya Allah komai namu ka sa mu shi albarka ya Allah ka sanya albarka a ilimin ka sanya albarka a kasuwancin ka sanya albarka a aikace aikacenmu mu da rahmaka ya kai mafi ramin masu rama masu sana'ar hannu Allah ka sa musu albarka ka kawo kawo musu abokan kasuwanci ma'aikatan gwamnati ka sa ma aikin su alkhairi ka tsara ma'aikatan mu daga cin haramu Allah ka tsare su daga cin haramu Allah ka tsare su daga cin haramu su da cin halal ya Allah ka taimaki yan kasuwa yan kasuwa da ba su da jali ya Allah ka ba su wanda jalin ya karye ya Allah ka bayar wadanda bai da abokin kasuwanci ya Allah ka kawo wanda yake da abin siyarwa babu mai siya ka kawo mai siya idan an siya an yi alƙawari za a kawo kuɗi Allah ka sa a kawo kuɗin duk wanda aka yi mishi alƙawari na alkhairi Allah ka sa a cika mai Allah ka sa a cika mai Allah ka sa a cika mai ya Allah ka tsare matasan mu ka tsare samarin mu da ka ya kai mafi Rahaman masu rahama waɗanda suke karatu ka ba su nasara ka buɗe zuciya ka buɗe kwakwalwa wanda suka gama karatu ba aiki Allah ka kawo aikin yi Allah ka kawo aikin yi ya Allah ka kawo aikin yi masu bukata matan aure Allah ka aurar da su ka ba su mata na gari mazan da suke neman mazaje ka ba su maza na gari ya Allah ka aurar da ƴan matan ka aurar da samarin mu ka aurar da matasan mu ka aurar da zawarawan mu da rahama ka ya kai mafi rahama masu rama. duk wanda ya aure bai haihu ba ya Allah ka shi ‘ya’ya na gari Allah ka shi ‘ya’ya na gari Allah ka shi ‘ya’ya na gari ya Allah duk wanda yake gidan haya ka ba shi nashi Allah ka ba shi nashi Allah ka ba shi nashi Allah ka raba mu da gidan haya ka raba mu da motar haya duk abu na na haya Allah ka raba mu da shi ko baro kar ka bari mu an shi na haya komai ka ba mu na kanmu da rahmaka ya kai mafi masu rama, ya Allah ka sa mu cikin bayan ka masu sai da sallah ka sa ƴaƴan mu cikin masu sai da sallah ka sa ma'ajan mu cikin masu sai da sallah ka sanya zuri'an mu cikin masu sai da sallah ya Allah muna roƙonka ka an shi asalin mu ka an shi sallar mu ka an shi rukun mu ka an shi sujjadar mu ta ya sha addu'o'in mu dan rahman ka ya kai mafi rahman masu rama dukkanin mu muna fama maka ya Allah ka sa mu bari Allah ka sa mu bari Allah ka sa mu bari ya Allah karfa mana asiri ya Allah karfa mana asiri ya Allah karfa mana asiri ya Allah karka nuna mana asiri ya Allah ka girmama mu ya Allah karka wulakanta mu ya Allah ka jarasha mu ya Allah karka kaskanta mu ya Allah ka bamu daga falalarka ya Allah kada ka hana mu يا الله الخير ان ذا صوتا او رمضان كصامنا ده ببر رب الله كصامنا ده ببر رب الله كصامنا ده ربان ببر رب كنا ربان الجنه يا الله كفار باب يا الله كفار باب يا الله كفار باب كنا انت باي ده يا الله كانت يا الله كانت يا الله كانت حرم دوتات تشنامم الله كحرم دوتات تشنامم يا الله كحرم دوتات تشنامم يا يا كريم ka tsira masu rama ya Allah ka biya mana ba su suka ya Allah ka biya mana ba su suka ya Allah ka biya mana ba su suka duk wanda ake bin shi bashi Allah ka biya mai ya Allah ka biya mai ya Allah ka biya mai mun zo duniya salin alin ka samu ba duniya salin alin mun zo duniya ba haƙƙin kowa akan mun na samu je lahira ba haƙƙin kowa akan mu mun zo duniya ana murna ka samu babbar duniya ana bakin ciki Allah kar ka dauki ranmu ana mutana muna murnan mun mutu ya Allah ka sa bakin cikin mutuwar kuma ka sa yi mana addu'a bayan mutuwa ya Allah ka mu tuba kafin mutuwa ka azurta mu da shahada lokacin mutuwa ka mu da aljanna bayan mun mutu ya Allah ka sa mu cika da imani ka sa mu kyakkyawan karshe ka sa mu mutu ranar juma'a ko daren juma'a ko ranar litinin ko daren litinin ya Allah ka sa mu mutu muna sallah ko muna azumi ko muna karatun Qur'ani ko muna tawazi ko muna wani aiki na da'a da rahmaka ya kai mafi rahman masu rahama ya Allah ka zonar da Najeriya lafiya ya Allah ka zonar da Najeriya lafiya ya Allah ka zonar da Najeriya lafiya ka zonar da Arewa lafiya ka zonar da Kaduna lafiya ka zonar da Zariya lafiya ka zonar da Tudun Wada lafiya ka zonar da unguwar Dan lafiya Allah ka tsare mu ka tsare mana mu'assasar ya Allah ka tsare mu ka tsare mana mu'assasar ya Allah ka tsare mu ka tsare mana mu'assasar alkhairan duniya da lahira ka sauke shi a gurin nan sharrin duniya da lahira ka dauke shi a gurin nan mun fara aiki ya Allah ka karasa mana Allah ka ƙarasa mana Allah ka ƙarasa mana bayan Allah da suka kawo taimako Allah ka karba Allah ka biya su da gidan aljanna ka fallakar da su sirati Allah ka fallakar da su sirati Allah ka fallakar da su sirati da rahmata ya kai mafi rahman masu rama, burkan na alkhairi ya Allah ka cika mana burkan na sharri ka canza mana da rahmata ya kai mafi rahman masu rama, ƙananan yara da suke zuwa tafsirin na Allah ka yi musu albarka Allah kai musu albarka Allah kai musu albarka Allah ka sa su gaje ma aikin alkhairi Allah ka sa su gaje ma aikin alkhairi Allah ka sa su gaje ma aikin alkhairi alkhairin da muke ya Allah ka sa su koya laifukan muka sa da su koya Allah kar ka sa mu koyar da kowa sharri Allah kar ka bar sharrin wani ya iso gare mu Allah kai ka tangar karfe tsakaninmu da masharranta Allah ka tsare mu daga sharrin masu sharri ka tsare mu daga sharrin mutane da sharrin aljanu da sharrin maza da sharrin mata da sharrin manya da sharrin kanana da sharrin masoya da sharrin makiya Allah ka sakar mu nufi kowa da shari. Allah ka sakar mu nufi kowa da shari. ya Allah ka sakar mu nufi kowa da shari. da ka ya kai mafi rama masu rama. ya Allah muna kai karan azzaliman Najeriya Allah kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su duk wanda ya matsa mana ya Allah ka matsa mai duk wanda ya takura mu ya Allah ka takura shi shugabannin da kin masu shirywa ne Allah ka shirya su in ba masu shirywa bane Allah ka canza mana su eh musu dauki ɗaya-ɗaya, Allah ka karar da su Allah ka gama da su Allah ka jarkake su Allah ka mantar da su Allah ka shafai su da rahamaka ya kai mafi rahama masu rama Allah ka kawo ƙarshen zubda jini a Najeriya kai mana maganin yan ta'adda kai mana maganin kidnapper kai mana maganin bella toji ya Allah in ba zai shiri ba ya Allah ka yi komai da bala'i Allah ka kashe shi ka haukata shi ka lalata shi ka tarwatsa shi ka lalata al'amari shi Allah ka tarwatsa rundunar duk wanda yake da hannu akan kidinafin Allah ka wulakanta shi Allah ka tozarta shi idan mai mulki ne Allah ka raba shi da mulkin idan mai kuɗi ne ka aishi kuɗin idan karfi yake ta kama shi Allah ka sa ɗaura mai faralai Allah ka ɗaura mai shan inna ka dauke ganin shi ka dauke jin shi ka hana shi magana ka hana shi tafiya Allah ka kulle mai ciki Allah ka kulle mai ciki Allah ka kulle mai ciki Allah ka ceci bayi ya Allah ka ceci bayi ya Allah ka ceci bayi wadanda suke hannu Allah ka kubuto da su mu da ba mu shiga ba Allah ka sa kar mu shiga Allah ka ba marasa lafiya lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya ka ji kan maza ka ji kan mata ka ji kan manya ka ji kan kanana da rahmaka ya kai mafi rahman masu rahama ya Allah yi mana arziki ya Allah yi mana arziki ya Allah yi mana arziki yi mana nimomi mun gode Allah ka kara mana Allah ka bar mu da jin, da ganinmu da mu mu rayu muna tafiya mu rayu muna ci da kai muna ciyar da wasu da rahmaka ya kai mafi rahman masu rahma ya Allah ka ba marasa lafiya lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya ka biya mana bukatunmu ka yaye mana damuwoyinmu Allah ka sa mu dace da lailatul ya Allah ka sa mu dace da lailatul qadr ya Allah ka sa mu dace da lailatul qadr alkhairai da ake rabawa ka fara ba mu ka ba mu rabo mai tsoka ka ba mu kaso da yafi na kowa da rahamaka ya kai mafi rahaman masu rahama Su wanda ya kamata mu kyautata mai ka ba mu ikon mu kyautata mai Allah ka ba mu ikon mu kyautata mai ya Allah ka ba mu ikon mu kyautata mai ya mai jin da'awa ka an shi addu'o'in ya Allah ka an shi addu'o'in ya Allah ka an shi addu'o'in ba mu da abun bauta da gaskiya sai kai ya Allah ka an shi ibadar mu Allah ka an shi ibadar mu ka daga darajojin mu ka biya mana bukatun mu da rahamarka ya kai mafi rahaman masu rahama ya Allah ka hada mu da alkhairin duniya ka hada mu da alkhairin lahira ka tsare mu daga sharrin duniya ka tsare mu daga sharrin lahira da rahamarka ya kai mafi rahaman masu rahama ya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da kalmar shahada Allah ka sa karshen mu babu wahala bayan an mutu ka hada kan yayanmu Allah karkatar wata yayanmu ka hada kan zuri'ar ya Allah karwatar karkatar wata su da rahamarka rahamarka ya kai mafi masu rama kowa da shi ya Allah ka biya mai kowa da shi ya Allah ka yaye mai ya Allah wanda bai taba zuwa hajji ba ya Allah ka kai shi ya Allah ka kai shi ya Allah ka kai shi mu da aikin hajji na bana ka sa bana da mu za a yi aikin hajji Allah ka sa da mu za a yi aikin hajji ka sauƙaƙa mana ka yassare mana da rahamarka ya kai mafi rahamar masu rama ya Allah abinda kake ma mutanen kirki kai mana kariyar da kake musu musu kai mana kula wadda kake musu kai mana da rahmaka ya kai mafi rahmun masu rama. da dukan shugabannin Najeriya musulmai da suka rasu malaman mu da suka rasu ya Allah ka gafarta musu shugabanni ka gafarta musu duk wani wanda ya riga mu gidan gaskiya ka gafarta musu yanda muke musu addu'a Allah ka sa yi mana addu'a idan za a tuna muka sa tuna mu da alkhairi da rahmaka ya kai mafi rahmun masu rama. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم يمن كتابنا ويصل حسابنا وفك ميزاننا اللهم ارزقنا حب كتابك وسنة نبيك اللهم ارزقنا حفظهما وفهمهما والعمل بهما والدعوة إليهما والصبر على ذلك حتى الممات اللهم زوج البنين منا أزواجا صالحات والبنات منا أزواجا صالحين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أقررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر اللهم اغفر لنا ولآبائنا واغفر لنا ولأمهاتنا واغفر لنا ولمشايخنا واغفر لنا ولمن له حق علينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دمكه وجله أوله وآخره على علانيته وسره اللهم طهر أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم طهر أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وجوف الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أعنا على الموت وسكرته اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وروعته والصراط وظلته ويوم القيامة وروعته اللهم اجعلنا في موقف القيامة من الآمنين اللهم اجعلنا في موقف القيامة من الآمنين اللهم اجعلنا في موقف القيامة من الآمنين برحمتك يا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 ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم إنا نسألك بالألف والفاء وبالباء بركة وبالتاء توبة ثوبا وبالصاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال جليلا وبالزاء ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زخرفا وبالعين علما وبالغين غنى وفي الفاح فلاحا وفي القاف قربا وفي الكاف كرامة وباللام نطفا وبالميم موعظة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 القوم الكافرين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء رخاء يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ضاع عن نفسنا والزلازل والمعن والفتن والقتل ما ظهر منها وما بطن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 وأجود من سئل وأرعف من ملك وأوصف من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء خالق إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتوصى فتغفر رب شهيد علينا حفيظ تشهدون الظهور وأخذت من نواسي وكتبت العاجات ونفخت الآثار القلوب لك مغنية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والعبد عبد والقلب قلبك أنت الله الرؤوف الرحيم أن الدين وأبننا من الفقر اللهم أعنا على الموت والسكرة اللهم أعنا على الموت والسكرة اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا اللهم اجعلنا لك شكارا لك ذكارا لك رحابا لك دموعا عليك الله منيبا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا والولدان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لله رب العالمين